بنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم حقوق وجه المحرم تجرم من تقوم حقوق وجه الحفر hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace da sha uku ga watan goma miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na Ali bin Abi Talib da ke babban dodo a cikin garin zariya domin ci gaba da karatun littafin al'akbar idan za mu tuna mun koma magana ba mu nisa ba game da abin da ya shafi jinin al'ada ga mata akalla mun gabatar da bayani cewa jinin haida ko jinin al'ada jini ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta shi ya kaddara shi ga 'ya'yan adam sa'annan mata mun kasa su uku kamar yadda mai littafi ya yi bayani akwai sabon shiga akwai sababbiya akwai mai ciki kuma mun ɗan yi tsagaitaccen bayani cewa ita sabon shiga wata san adadin kwanakinta ba don haka za ta yi amfani da abin da ta gani ne in an sami matsala sai ta yi amfani da mafi kwanakin al'adar al'umman wannan waje shi matan hausawa ko matan zariya mafi yawan al'adarsu inda za a bi ƙididdiga kwana nawa ne wanda take yi mafi yawa sai a yi mata hukunci da shi ita ko sababba wanda ta saba tana kan al'adarta mai ciki kuwa mun bayani akwai malaman da suke ganin mai ciki ba ta al'ada akwai malaman da suke gani mai ciki tana al'ada matukan jinin ya zo da sifarsa wato mai kauri mai karni mai duhu kaga da karninsa duhunsa kaurinsa kuma jinin al'ada yana da ɗan ma suka ce al'ada ne hukuncin ta hukuncin mai al'ada wa aksarul haibi lilmubtada'ati hamsata ashara yawma mafi yawan kwanakin al'ada ga wanda yanzu ta soma ba ta san abin da zai zama mata ba to har in ya yi tsawo to mafi yawa kwana goma sha biyar ne ma'ana in aka kwana sha biyar ta ga jini bai tsaya ba za ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi in wata ramadan ne in tana da miji suna iya kwanan aure jinin ya koma jinin lalura damin littihara wannan shine abinda malam yake cewa mafi yawa kenan to da jinin zai tsinke sabon hannu fa shine abinda muka yi manuniya dazu tunda ita bata saba ba kuma jinin na zuwa mata kullun ya ki tsayawa ta zama mai istihaba da ta saba da ta san kwanakin da take yi to yanzu ita sabuwa ce gashi ya zo mata da lalura na istihaba ba ta iya tantance jinin haida da jinin istihaba to a wannan yanayi malamai suka ce sai a dubi mafi yawan kwanakin da matan wajen ke al'ada sai a ba ta mafi yawa idan ta yi waɗannan kwanaki shi kenan sai ta yi wankan tsarki ta ci gaba da ibada walin mu'tadati amma ga wanda ta saba adatuha ita za ta tsaya a abin da ta saba ne kwana uku take ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai abin da ta saba nan ana fatan in lokacin yi ya tsaya fa'in ta ma dabi haddamu. idan lokacin yayi bai tsaya ba jini ya zace zadar salasata ayyamin sai ta ƙara kwana uku ta gani ko kafin kwana uku allah zai kai maka jinin ya tsaya ko ba zai tsaya ba idan ya tsaya alhamdulillah idan bai tsaya ba kuma akwai sauran kwanakin da bai kai sha biyar ba sai ta rinka fana kwana uku ta saba tana kwana hudu ne jinin ya ki tsayawa kuma jinin dai shi ɗin ne dai sai ta ƙara kwana uku ta ce nan da kwana bakwai kenan aka yi kwana bakwai bai tsaya ba sai ta sake ƙara kwana uku kaji goma kenan aka yi kwana goma bai tsaya ba sai ta kama uku in bai tsaya ba sai ta ƙara biyu in ya kai sha biyar bai tsaya ba to shi kenan sai a ɗauka jinin lalura ce ba jini ne na al'ada ba shi ne ya ce malam tujawi hamsa da ashara yau ma ma daman ba ta ƙetara kwanaki goma sha biyar ba domin malamai a mazhabar na malik suna cewa jini inda na al'ada ne ba zai wuce kwana goma sha biyar ba idan ya wuce ya zama jini na lalura jini na lalura shine damul istihaba idan ya zo ciwo ne sai neman magani kuma ba zai hana komi da ake na ibada ko zamantakewa ga ma'aura ba wajen hamili haka nan wadda take da ciki sai allah ya kaddama jini ya zo da salasata ashhurin kuma bayan cikin ya sami wata uku sai ta ga jini kada mu manta baya kadan mun yi bayani cewa wasu malamai suna ganin mai ciki in jini ya zo ba al'ada ba ne lalura ce don haka za ta yi sallah za ta yi azumi in wata ramadan ne ko tana son ta na tsawuri kuma ba za a raba ta da mijinta ba na mu'amalan aure suna cewa ai allah ya sanya al'ada alama ce na mai na ba ciki don haka ma ya ce a yi istibari bayan saki domin a tantance ciki ko rashin ciki kafin matan ta je hannun wani ya aure ta sannan allah cikin hikimarsa yakan mai da jinin al'ada ya zan guzuri Tima daga cikin timan kayin jariri a cikin mahaifiyarsa a ce ta waɗannan abubuwa yana nuna in mace na da ciki kai jini to ba al'ada ba ce lalura ce wasu malamai daga ciki akwai mazhaba ta imamu na malin suka ce me zai hana Allah na iya hikima da ifar ta inda ya kai kawai a yi la'akari da yanayin jinin shin jinin nan duk sifofin jinin al'ada ya cika duhun shi kaurin shi da rashin dantarewa in ya fita da kasancewansa mai ƙarni kuma da ɗan ɗimin da yake da shi ɗan kaɗan idan ya cika sufofi to ya za a ce ba shi ne ba matuƙar shi ɗin ne kuma zai ɗauki hukuncinsa ma'ana ba za ta yi sallah ba yan ramadan ne ba za ta azumi ba ba za a hana ta tsawafi ba ba za a hana ta mu'amala da mai gidanta ba to in ya kai wata uku ashirin yau ma. ba za ta dubi al'adar da ta soma lokacin tana gasba ciki ba za a ba ta kwana goma sha biyar wa na'awiha ko mai kama da haka ma'ana daga nan har kwana 20 za a iya cewa al'ada ne saboda me saboda wannan ciki da take tsame da shi ba tana cikin yanayin ya mace wanda take ba ta da wani lalura ko matsala ko wani dalili ba ne don haka ba za ta ce da kwana uku nake yi yanzu ina da ciki ya zo ya ki tsayawa a'a an ba ta kwana goma sha biyar ne ko ma fiye da haka kamar haka ko ishirin ma duk ana iya saurarawa a ga hikimar allah cikin al'amari wa ba da sittake shorin? idan ko jinin bai zo mata tana da ciki ba sai bayan da ta kai watanni shida ciki ya kai wata shida wanda duk cikin da ya kai wata shida in mace ta haihu to ana tsaukan ɗana mai na uban ne mijin kenan wanda duk ya auri mata suka samu wata shida ta haihu to ɗan shi ne idan kuma ya ce ba ɗan shi ba ne to sai ya je ya yi li'ari in ba aka bai mata ƙazafi a mashi bulala tamanin malamai sun hukunci da wannan la'akari da ayoyin alƙur'ani mai girma da fahimta ta magabata sayidina ali radiyallahu anhu alwalidatu يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة القرآن cewa iyaye mata suna shayar da abinda suka haifa ne na 'ya'yansu haulai ne kamilai shekara biyu cim wata 24 kenan shine shekara biyu shir shir shir lakin liman arada an yutimma rada'a ga duk iyayen da suke bukatar su cika lokacin shayarwa dim-dim-dim ba a yi mata ko ya kwanja ba an cire ta a kan nono tana bukata ba a wuce wata shekara biyu an fi son a yi shekara biyu inda yanayin yin haka sai wata aya ta ce wa hamluhu wa tsaluhu falasuna shahara da ɗaukan cikinsa zuwa aihuwarsa da rainonsa zuwa da shayarwa akwai bambanci tsakanin raino da shayarwa da shayar da shi zuwa yaye shi fitanun kenan watanni talatin ne sai dina ali ya ce to nan an haɗa ayoyin nan za mu samu natija na akallu muddatil hamli mafi ƙarancin zarafin da za a yi ciki a haihu ce can an ce a yi shayar shekara wata 24 haulaini kamilaini nan an ce da cikin da shayarwa wata talatin to mu tsebe watanni shekara biyu daga watanni talatin wata nawa ya rage wata shida shi kenan shi wanda ya aure matar shi ta yi wata shida ɗan shi ne malamai suka ce masu shari'i idan mutum ya auri mata sai ta yi wata biyar <clears throat> wata biyar a nan ina nufin kwana talatin talatin na biyun ta kwana ishirin da hudu ta haihu to ɗan shi ne saboda wata الشهر تسع وعشرون النبي صلى الله عليه وسلم ياتي وتن قمرية وتن سما عشرين دسرين الشهر تسع وعشرون شيني أسري sai in wani dalili sannan ne za a tashi daga asali shi yasa annabi sallallahu a lokacin azumi ya ce ku duba wata 29 don wata 29 ne amma in gumma alaikum fa akmilu iddata salafina idan giragizai yanayi ya hana a gan shi to sai ku cika lissafi kwana talatin sai suka ce to ashe wanda ya aure aka kirga kwanaki talatin talatin ko biyar to a na shidan in an samu ishirin da hudu ta sauka to ɗana shi in kuma ya ce bai yadda ba to sai ya kawo dalili to allah ya kare mu eh, da zai zama mana da shakka ko kaikayi allah kada ka kaddara mana shi bayan wata shida ishiruna za ta kwana ishirin injini bai tsaya ba na hauwa hada makamantansa malamai suka ce makamanci za ta iya ɗaukan har kwana ashirin da biyar ba sallar ba azumi kuma an yafe mata sallah fa'inin ƙata addamu idan jinin ya ɗauke ko ya yanke laffaƙat ayyamahu hatta tukmila adataha a nan wata matar sai jini ya rinka mata wasa ta rasa kai shi ga jinin jinin al'ada ne amma sai ke kwana daya sai ya ɗauke bayan kwana biyu sai ya dawo ko da kwana biyu sai ya ɗauke bayan kwana ɗaya sai ya dawo to a ƙa'ida lokacin duk da ya ɗauke hukuncin mai tsarki ya kama ta za ta yi wankan tsarki ta ci gaba da ibada lokacin duk da ya dawo hukuncin mai al'ada ya sauka a kanta za ta daina duk abin da aka hana mai jinin haida ta yi ita ma a lokacin ba za ta yi ba to idan ya zan yanayi mata tsalle kamar tsallar tsada. ya za ta yi in abin ya tsawo sai ta tattara kwanakin hailan ta lissafa shine ma'anan laffaqat ayyamahu kwanakin hailan kawai za ta lissafa banda tsalle-tsalle ta yi biyu sai ya ɗauke bayan kwana ɗaya ya dawo kwana ɗaya sai ya ɗauke bayan kwana ɗaya sai ya dawo ya kwana biyu sai ta ce biyar sai ya ɗauke bayan kwana biyu sai ya dawo ya kwana biyu sai ta ce bakwai an fahimta inda nai mata wannan wasan to haka za ta yi ta lissafi za ta lissafa kwanakin hailan ne ta haɗa su ta yi watsi da kwanakin wasan ba su a lissafi an fahimta hatta tukumila adata ha A sai ta cika al'adarka wato kwanakin da ta saba tana yi wala ya hillu lil haidi salatun wala saumun wala tawafun wala masu muhafin wala da masjidin to malam ya ci gaba yana karantar da mu wasu abubuwa wanda in ya sami macen da take al'ada an yi mata sauki kun ga al'ada da ruwa ce kamar yadda malamai suka ce matar da take al'ada takan sami kanta galibi cikin kunci cikin kunci kuma da yawa mata zuciyarsu yakan zo kumba in suna al'ada mana ba wuya sun yi fushi ba wuya sun yi fushi wasu malamai suka ce wada Allah wannan ma ya sa aka haramta saki a lokacin da mace ke al'ada na daga ciki walla ba a alam domin ba wuya kai fushi kaga babu ya ke nan ta ɓata ma mijinta ne ɗaya nan shi kuma miji a lokacin da matarsa take al'ada da dama cikin maza in suka zo da bukatarsu ba su samu ba su ma nan da nan ɗan abu kaɗan sai sun hau sai su hau tana ɗan ɓata masu rai tunda ba yadda za a yi ta lallashe shi ta kashe wutar fitinar da yake tare da ita kuma kila ita kenan to ita ga zuciya a kumba shi ga shi ba yadda zai samu natsuwa kaga nan da nan sai a kauri in ba a yi sa'a ba sai ka ji ana ta gidan sai musulunci ya ce ba a yadda ba idan za ka yi saki ke ma in kina so a sake ki a bari sai kin gama al'ada kin yi wankan tsarki to sannan ka sake ta malamai suka ce nan ma akwai hikima lokacin da mace ta gama al'ada to ta fi bukatar mijinta a wannan lokaci kamar wuka ce a watsa ta ai ta fi yankan tsoka nan da nan sai ta shige ta yanka kai kuma miji sai wani ya ga ah, na yi haƙuri ba ta da tsarki yanzu ta yi wanka ta yi kwalliya to ai an sha to an fasa sakin zai ga kawai ya zama ga zuwa mago to dama musulunci baya son abin da zai aukar da rabuwa tsakanin ma'awa haka annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam Laifukan mu'uminun mu'ummatan in ka riƙa min haƙuru ƙara ka magiya min haƙuru ƙara ka ɓata. Ba yadda za a yi. Mummini na auren mummuna a ce, duk ɗabi'unta ba nagari a wajen shi sai in ba mummuna ka aura ba. Ko ita ta ce duk al'amarin ka, sai ka ce ka shi, ba wanda ake san ci. a sai in ba mumini ta abu ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum ko da matarka ta saba maka idan ta maka wani ta ɗabi'a ko ta nuna maka wani hali ko yanayi wanda baka ji daɗi ba to ka tuna kuma ai akwai abubuwa da yawa da ta maka wanda ta daɗaɗa maka ko alkamalu lillah ba mai kamala sai Allah kullu bani adama khata'un duk dan adam a duniya mai kuskure ne dan haka ba abin mamaki bane kai mata ko tai maka kuskure sai ka dubi hasanat sai ka kauda kai barin sayyi'at innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin kullum Allah ma ya sanya ƙa'ida cewa in kai munanan ayyuka ka zo ka yi kyawawa to kyawawan na goge munanan Balma suna canza su yawa Allah ya ambaci manyan laifufuka su kisan kai su zina su shirka a farko shirka kisan kai zina ya ce wanda ya yi zai gamu da babban sakamako na zunubin da ya aikata sai ce illa man amana wa amila saliha fa'ula'ika yi baddilin lafi a tihin hasanat wa kana lafi gafura makima saboda haka koya mana ake yi bai yiwuwa ka zauna da kowane ne a duniya ka ce dari bisa dari yana da kamala ba zai yiwu ba ne ba mutum ba ke na ya zama mala'ika su ne laye a sunan Allah ma amarahun ya na ma yi amma mu akwai mantuwa tare da mu akwai kuskure tare da mu akwai gajiyawa tare da mu ga yaƙi da muke da shaidan fisga na shaidan inna shaitana jiri min ibni adama majrad dam ya yasa allazi yuwaswisu fi sudurin na Don haka dole sai mun majunan mu afwa kasancewa na mai kuskure ne zan iya maku kasancewa na mai mantuwa ne zan iya tauye maku haƙƙi ba da gangar ba mantawa na yi kasancewa na ajizi ne gajiyayye ne abinda kuke zato daga waje na gaza ba ku samu ba kasancewa na kullun yaƙi nake da shaidan muna fatan Allah ya tsare mu shi kuma kullun shari yake so ya aukar a zukatanmu don mu saba ma mahalicinmu mu ci mutuncin bayansa Allah ka kare mu ka tsare mu barin iblis to duka wannan abin la'akari ne abin lura Allah dai ya shar'anta mu mai al'ada ba za ta yi sallah ba an mata rangwani saboda ko jikinta yakan yi rauni da yawa mata kasala da wani abubuwa in suna al'ada sukan ji a jikinsu ba ta cikin rayuwarta wanda aka sani na yau da kullum haka nan an hana ta yin azumi sallah an ɗauke mata azumi kuma za ta biya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ban ga halittan Allah mai ƙarancin tunani ko hankali mai tawaya a addini amma mai kwashe kafan manya-manyan mutane masu ilimi da zurfin tunani kamar muku ba mata sai ka ga mutum da ilimin shi da komai gwazo ya san abin da yake yi amma sai ka ga wata kamar a kife ta da koko tana juya shi yadda ta ga dama wani kuma wai shi barge ne jarumi ya murza gashin baki yana zara ido ya yi tsawa maza su watsi amma ka ganta ƙyaƙƙit kaɗan ta tsara kebe shi tana baka fa'isa ba ba inda za ka <laughs> kuma ya mai da abin wasa ya ce to an zauna sai ne kuma ya tsara ana zallubi hatta la ta lahu wa kunna azafu halkin lahi insana sai wata mata ta ce a'a ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaya nukusani na hankalinsu da tawayan addininsu yake wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaisar iza haɗar lamta tusalli wa lamta sun sannan shin in ta yi al'ada ba ba ta yin sallah kuma ba ta azumi ba ta ce eh ce to ai na kasa ne ga addini kafin nan ma sai da ya ce ashe shaidan mata biyu ba shi ne shaidan namiji ɗaya ba ta ce ya eh, ai na kasa ne ga hankalin an gane saboda yanzu mace sai ta ce in ɗaya ta faɗi na yaya haka ko aka yi da ta sha'afa an tunasar da ita shine fa tazakirun ihdahum ukhra ana mai da azumi ba a mai da sallah kaman yadda muka ce hannan haka nan ba ta tsawafi shine kewaye ɗakin ka'aba lokacin aikin hajji ko umra sab'at ashwa ba za ta yi ba har sai ta yi tsarki saboda hadisin imamu bukhari kaman yadda muka sani suna aikin haji da nana aisha sai ya zo ya ga tana kuka ya ce hailaki ya zo ne ta ce yi ce a duk abinda mai aikin haji yake yi gaira Allah ta tsofi bilbaiti hatta ta tsohori sai dai ba za ki yi tsawaki ga ɗakin nan ba har sai kin yi sarki don haka mai al'ada ba ta wala masu mushafin sannan ba ta taba alƙur'ani kullum mukan ce wannan fatawar ita ce mafi inganci ku karatuntukanmu na baya da bayanan da dai wadda take al'ada ba ta ɗaukan alƙur'ani amma an mata sauƙi wajen ɗaukan jirgi in malama ce mai karantarwa ko ɗaliban da take koyon alƙur'ani amma ta sauƙi wajen karanta abin da ta haddace ko da ta sauke ne da ka amma ta ɗauke shi sukutun a wala da kulu masjidin haka nan mai al'ada ba ta shiga masallaci akwai malaman da suke cewa tana shiga amma dai kullum mukan ce a kiyaye shi ya fi wannan mahalli ne na saɓani ko ƙarin fahimta tsakanin malamai halafan wa talafan jiya da yau sai dai kiyayewa shi ya fi mafi yawan malamai sun tafi tare da dalilan da suka natsu da shi cewa ba za ta shiga masallaci ba kamar mai janaba ce kuma za ka ga wani lokaci abinda wasu suke hujja da shi wasu kuma suke rafi da shi kila an fahimce ne. misali masu cewa za ta shiga masallaci sukan ce ai aisha rabiyallahu ta'ala anha annabi ya ce ta miƙo masa shimfiɗa sai ta ce ina al'ada sai ya ce al'adanki ba a hannunki yake ba sai da ba ta shiga ya ce haka ina ba da an fahimta ga ce a ku kyautata fahimta ku dai cewa fa aka yi miƙo kuma ɗakin aisha yana haɗe da masallacin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa yi kuma al'adanki ba a hannunki yake ba ashe ba shiga ɗaya ba miƙawa ne kila an fahimta to din waɗannan haka za ka yi ta jin fahimta wasu malamai suka ci a to ai an ce a hadisin ummu abiya misali zan bar ɗaya kawai ko biyu don in haskaka ai an ce a fitar da matan aure da 'yan mata da tsofaffi hattar biyazo an masu haila su halarci masallacin idi na idi amma su matan da suke al'ada su zauna waje sai daban domin hadisin ya ce wa ya atazulna alkuyyadul musalla ya shahadin alkhaira wa da'awatar musulmi sai suka ce da an hana a ce su je wanda suka ce an hana suka ce a me yasa aka ce su ban wajen da ake sallah su koma can waje daya idan an ce mutalla filin da ake idi kar su zauna tare da masu sallah su koma can zuwa to min ba da aula sa su shiga masallaci kila ana fahimta tare da cewa duk mahallin nan da ya zo har ake nuna gwada fahimta saboda ba sahihin hadisi wasu sun inganta hadisi akwai hadisi amma wasu mafi yawan malaman hadisi sun ce yana da hauni to kaga ka kauce shi ya fi da ka aikata wallahu a'lamu sai dai wanda kaga ya aikata kada kai ta'anibin shi sai dai kai irshadin shi da taujihi wallahu a'lamu wa alaiha qada'u as duna as dole ta biya sallah amma ban da azumi wannan shortcuwa dole ta biya azumi amma ban da tsalla. an yaje mata wannan wa qira'atu Kira an mai haila halal mun yi bayani gwargwado a cututtukan mu na baya yanzu ma mun ƙara bayani Allah ta'ala a'ala wa a'ala وسبحانك اللهم da lokaci ne ka ce an matsa to bari mu karika ya ɗaya ɗan kaɗan ɗin ba wala ya hillu li zawjiha farjaha bai halatta ga mijinta ya yi tarayya da ita na aure matukan tana al'ada to anan muna jawo hankalinmu maza mu ji tsoron Allah wannan abu ya yi yawa a yanzu mace za ta ce ina al'ada sai ce ina ruwana kuma sai ya tarayya da ita a wannan yanayin yawa mata na kuka yanzu haram ya tsalunaka anil mahimmi قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يذكرن فإذا تذكرن فأتوهن من حيث أمركم الله cutani ƙazanta ne haramun ne kuma ka iya kamuwa da duk cutar da ba ka tsammani idan sana'a kake Allah ya ce ku kada ku yi kwanan aure da su a lokacin da suke al'ada sai ya tsauke ya tsaya ta yaya ake sanin ɗaukewarsa da tsayawarsa ta hanya biyu ne ta hanya biyu ne ko dai jinin ya ƙeƙashe ya tsauke tsaf da za ta sa farin tsalle ko auduga haka zai fito farin shi ko kuma wani farin ruwa ya biyo ana ce masa alƙasatil baiza kamar yadda malam yahya al-qurtubi yake cewa wa qassatil bayda fi isr ad-dali alamatu tuhri li ba'din fa'lani wa 'adati ba'd hiya al-shukuf kilahuma mustahabun ma'luf fitan sarruwa qassa kenan wanda ya biyo bayan jini alaman tsarki ne ga wasu mata ka gane wannan ko ki gane Ɗabi'ar wasu matan kuwa jinin ne ke ɗaukewa tsaf duka biyun sanannu ne an saba da su wanda duk kika sami kanki a ciki alaman tsarki ne babu aibi babu matsala wannan kenan akwai wani abin la'akari kuma lokacin da mace za ta yi al'ada wata wani abu ke soma zuwa ba jinin ba kai tsaye ko mai ƙasa-ƙasa ko wani kala dai hakan nan sannan jinin al'adar ta yi biyo haka wata in za ta jininta zai ɗauki sai ya canza to a nan za mu yi la'akari da bambancin hukunci da wanda ya sabi da jini da wanda ya yanke barin jini idan mace za ta yi al'ada sai jinin da yake fitowa kamar ƙasa-ƙasa ko ma wani kala ne amma in ya soma fitowa ba zai tsaya ba sai dai kawai ya canza ya koma tsabin jinin al'ada. an gane nufi na? daga lokacin da ta soma wannan ta shiga al'ada don haka za ta daina sallah da duk abin da aka hana mai al'ada amma da a ce za ta yi wannan jinin mai kama da ƙasa sai kuma ya ɗauke ɗaf gobe kuma za ta ga al'ada sana'anta kenan to wannan gurbataccen jinin wanda ana samun tazara tsakanin shi da jinin al'ada ba al'ada ba ne bai da hukuncin al'ada halasta an gane bambanci haka nan lokacin ɗaukewa matar da in jininta na ƙarfe ya zo ko kwanakin jininta na ƙarfe ko lokacin jininta na karke jinin ba zai tsaya ba amma sai ya canza launi to duka yana cikin jinin al'adarka ne har sai wannan wanda ya canza launin ya kau shi ma ya ɗauki da tsayan nau'i biyun can na alaman ɗaukewan jini da muka ambata ba da daɗewa ba idan kuwa jinin al'adarka sai ya ɗauke tsaf da ɗayan alamomin can da muka ambata guda biyu sannan wannan jini mai kala ya biyo baya to wannan jini ba jinin al'ada ba ne sa'annan matar da za ta jinin al'adanta zai ɗauke amma bayan ya ɗauke daga baya sai ta ga gudan jini yana fita ko ta tsuguna banɗaki ko wani abu mai kama da wannan shi ma ba a sa shi cikin jinin al'ada in ba a ɗaya yake da jinin al'ada ba kamar yadda ya zo cikin hadisin asma Allah ya ƙara mata yadda kunna la na'uddu sufrata walal a da tuhuri shai'a? a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mu sanya canjin jini wanda ya zama fati-fati ko gudan jini bayan mun yi tsarki to ba mu ɗaukan shi wani abu don mun gan shi muna mu na ibada da mu'amalar da ake yi tsakanin mata da miji wannan kenan sannan eh, wala ma bai da tsanwace ha wa yi ha bai halatta ga miji ya yi wata mu'amala da matarsa tsakanin cibinta da gwiwarta in tana al'ada ah, wannan ihtiyabar an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya halatta ga matar da take al'ada ya ce isna kulle shaiin illan nikah duk wasan da za ka yi ko mu'amala da za ku yi da iyali suna al'ada ku yi amma banda kwanan aure a wannan ruwaya da aka tambaye shi ya ce mawara a statin abinda ke bayan sutura kana iya wasa da iyalinka da wannan akwai kuma hadisin da yakan Aisha take cewa in ina al'ada annabi kan umuce ni ta ajtazim in sa ɗan yauto sai mu kwanta abin mu sai mu kwanta abin sai daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna kwance da annabi sallallahu alaihi wasallam sai al'adar ta yazo sai ta ya ta je ta canza kaya sai ya ce a ah, al'adanki ne ya zo to dawo mu kwanta suka sake kwanciyarsu cikin mayafi ɗaya shi wannan ba a hana ba akwai wani abu mai haɗari da wasunmu suke yi ku ya haƙuri babi ne na ilmantarwa da fadakarwa wasu sai su ce sun matsu saboda haka za su yi kwanfanan aure da matan a tsakanin shinyoyi to a hakikatan ba za a ce kayi haram ba amma waje ne mai haɗari gare ka gare ta saboda dan adam wani lokaci in ya zurfafa a abubuwa bai iya mallakan zuciyarsa shi yasa kaga akwai hadisai da dama da ke nuna aka a yi tasa tsantsan misali aisha wata rana tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sumbance ni muna azumi da ta faɗi wannan sai ta yi murmushi sai ta ce ayyukum amlaku irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kada ku je mun faɗi haka ka je ka kama matarka da azumi kana sumbunta. cikin wane ne zai iya mallakar sha'awarsa da zuciyarsa kamar manzan Allah sallallahu alaihi sallam kaga ta ne mana kashe ji mu yi takasansa to masu yin wannan su yi kaka tsantsan in suka yi saɗi zace sun saba ma waccan aya da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ke cewa in an haka an yi saƙo a tuba kuma ai kafara ai sadaka da dinari an gane eh dinari kudi ne sosai dinari ya daya sannan akwai wasu mazan masu himma idan dai suka zo suka samu iyali suna cikin lalura irin wannan sai su ce to buɗe baki ki sha nono ta nan suke yi har su gama biyan bukatansu to gaskiyar magana wannan ba shi cikin koyarwa na adabul islami balma ba za ka sami wani magabaci cikin magabata wanda yake wannan aiki ba abin kyama ne a musulunci kuma akwai cututtuka wanda masana suka tabbatar za a iya ɗauka domin kun san dai halittocinmu mazanmu da matanmu mahallin ƙazanta ne don haka baki kuma an yi shi zikiri ne ya karanta alƙur'ani mu lura da wannan kuma ko da za ka dubi aya ta alƙur'ani ƙarara mai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin lokacin da mutum ke azumi da farko in kai bacci da azumi ka farka ba za ka iya kusantan iyalinka ba daga baya sai da wani dalili wanda kan mu tsawaita sai Allah ya yi sauƙi ya ce fal'ana ba shi ruhunna wabtabu ma ka taballa lakum sai waccan aya da ta hana a gare masu suna al'ada sai ta ce fa'iza ta tsarna fa'atuhunna min haifu amarakumullahu tuhunna min haifu amarakumullahu ku yi tarayya da matanku ta inda Allah ya umarce ku ta ina Allah ya umarci mai gida ya tarayya da matarsa ta baki ne ittifakan ba wanda zai gaya maka ta baki ne can kuma da aka ce kal'ana bashi ruhunna wabtagu ma kataballahu lakum yanzu ko kai barci ka tashi kana iya tarayya da iyalinka ka nemi abin da Allah ya rubuta muku malamai suka ce minal auladi ana neman 'ya'ya ta baki ne ina fatan an gane magana sannan mafi da yawa malamai sun ce abu ne na tir wasu suka ce haramun ne haramun ne domin za ta sha ruwan halitta to wasu na ganin ruwan halitta ba najasa ba ne wasu suna ganin najasa ne wanda suka ce najasa ne su gaba ɗaya sun ce haramun ne dama wanda ma suka ce ruwan halittan ba najasa ba ne sai suka ce a to ai maziyi ke so mafita kafin maniyi shi kuma mani jasa ce na najasa ce mafi yawan malamai a haka suka tafi sai ta shashi sannan Mani ya fita to alakulla halin ba shi daga cikin ɗabi'a na mutanen kirki kuma abin kyama ne wata kuma dole ake mata wallahi ba dan tana so ba ana nuna mata ƙarfa-ƙarfan mai gida ne don da yawa mata suna kuka ga mazan da suke haka wani kuma sai ce wallahi in bai haka ba ba zai iya tafuka komai ba to Allah ya shirye ka sannan akan wannan dai ku lura da kyau wannan abu ya bunƙasa ya yawaita ne saboda fitsarin da ake gani a duniya social media din nan kalle-kallen da ake na blue film ga kafirai can wanda su ma a can sun zama makasansu alakakai da'ara fitsara fadan shaidan fadan iblis nan ake koyo irin waɗannan abubuwa to kai da aka ce laƙar kana lakum fi wasu watan hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara allaha kaseeran yaya za ku je kuna faifayen waɗannan hanna na daga cikin ɗimuwa wasu ma matan da maza duk sana'an su kenan yawa yanda take tsotsan nonan shi shi ma haka yake lashe gabanta ciki da waje don Allah ka dubi ƙasamai mana eh ƙasamai to kuma ma malamai da masana sun tabbatar da cewa ma duk mai lasan gaban matarsa ya ma fi haɗari fiye da yanda za ta sha nonanka saboda cututtukan da zai ka iya kamawa nan da nan a jikin mace ta hanyar lasan gabanta da tsotsewa ya fi wanda za ta kwasa ta hanyar shan nonon to waɗannan abubuwa gaskiya ba tarbiyyar musulunci ba ne amma a wannan zamanin ya yi ƙarfi saboda koyi da lalatattun nan na ƙasashen turai wanda kullum shaidanu ne su kuma ba abinda suke nema game mu sai sharri da shaitani ya idu kuma alfakara wa ya amurkun bilfasha a yi hattara mu dai mun dai faɗi abinda allah ya ba mu ikon faɗi allah ya ji kan sa'adu zungur ko ya ce mu dai haƙƙin mu faɗa muku ko ku an sa ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya Allah ya kare mu hatta ta ga tasila bari kalma biyu ya rage har sai ta yi wanka me yasa yace hatta ta ga tasila saboda me wancan aya fa'iza ta tsarna kun ga fa'iza ta tsarna sharadi ne mujahid Allah ya ji kansa ya ce iza ta tsarna na biyu ai fa'iza ta tsarna domin hatta ya tsahurna ay hatta yanqadi haidahunna fa idza tatahharna ay fa idza tatahharna to fa atuhunna min haythu amarakum Allah shi yasa nan yace hatta tagtasila lintaha ilgaya ce har sai ta yi wankan tsarki sannan a ci gaba da mu'amala ta auratayya wallahu ta'ala ala wa alam ya ce mu karisa akwai da na san gona tsaya abuwa hannukan lahun mawadi hamdi allah wa wasu bihilai wasalamu alaikum wa